من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyyu zalika wal qadiru alayh Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu yau hudu ga watan Rajab na shekara ta 1439 Hijiriya wanda ta yi daidai da 22 ga watan uku na shekara ta 2018 miladiya yau za mu tabo sabuban sabuba na gaba daya sifatul amma na'am na'am tari da biyar afwan na'am sabuba wato sabuban da suke wato alamu da sabuban da suke haddasa bayyanan hawarijawa a wannan zamani da muke ciki wato duk in ga mutum ya rungumi abu akwai sababi in kaga mutum ya bar hanya ya kama wani abu ya bauɗe akwai sababi to sababin da ya sa a wannan zamanin da muke ciki abinda muka ambata jiya sabuba ne na game gari gaba ɗaya tun farkon har yau tun farkon al'amari har zuwa yau a yau yanda muke a cikin wannan zamanin namu sabuba da suke sabbaba bayyanan alamun khawarijawa a wannan zamanin da muke ciki amma ma ya ta'allaku bil asbab amma abin da ya shafi sabuba da suke sauƙaƙawa suke sauƙaƙewa wajen bayyanan alamun kawarijawa wa khisaluhum da ɗabi'unsu da halayensu fil asril hadith a wannan zamanin namu na yanzu fahiya kathiratun sabuban suna da yawa wa mutashabiqatun kuma suna shigan juna ta tamassalu fi nazari malaki a ganina abun da yake haifar da su shine abubuwa kaman haka su abubuwa kaman haka na farko irabu aktaril muslimina an dinihim bijirewan yawancin musulmi yawan musulmi bijirewa addini da suke yi su bijirewa addinin su aqidatan a aqidance wa shari'atan a shar'ance wa akhlaqan a tarbiyyance yawancin al'umman musulmi ba sa tsaya su ga su gaba ɗaya ɗabi'u ne na addinin musulunci ya zamanto wata alama ce simbol ne na al'umman musulmi da an su ka zauna da shi ka gano shi ta amana ka yi saurin gano shi ta gaskiya ka yi saurin gano shi ta cika alkawari ka yi saurin gano shi ta wajen kamewa da kawar da ido da kawar da kai ga abin da yake yasassun al'amura ka ga alaman misaltuwa da riko da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗabi'un mutum a shigan mutum a yanayinsa ta samu haka a gida ta samu haka a tare da 'ya'yansa da iyalansa wannan ta samu kuma yana ɗabbaka shari'ar musulunci a gwargwadon shi iya iyawansa ka samu yana rike da aƙidan musulunci aƙidan shi tana da kyau bai taɓa tunanin akwai wani wanda zai warware masa matsalolinsa in ba Allah ba ya tsuguna kaga baya tunanin tsuguna gaban wani boka ko dan tsubbu ko dan duba ko ka samu a can cikin kololuwar zuciyarsa yana tunanin cewa ba mai masa sai Allah waɗannan abubuwa za ka samu an nisance wani ka zauna da shi me aƙida ya aƙida ta musulunci take shi karan kanshi bai sani ba shari'ar musulunci da ɗabi'untuwa da shi da tarbiyyantuwa da shi mutum ya ga lalle ya tsewan daka duk ɗabi'u da halaye dai ana ƙoƙari ana kamantuwa da na manzon Allah sallallahu alaihi da sahabai sani ba ruwan shi iyalin shi ta fita ba hijab ba ruwan shi ta kallabi ta fita ba ruwan shi ta'yan shi mata sun girma wai aqida shine sai ran da ta yi aure za ta sa hijabi ranan ta zaman to mace da aka saukar mata da hijabi idan kuma ba ta yi aure ba to gele ne kaka za ka samu watan ko ta ma aure da 'ya'yan da komai da su gele ne kawai ba ne wajen gwamutsuwa da maza da cuɗanyuwa da babu kawai musulunci ana ɗauko shi kawai ba a littafin ba a'a ya ce a kasashen laraba ma ana kaza balle mu to duk wannan ba kasashen laraba ko waɗansu kasashen misira ko waɗansu abin nan za ka duba a musuluncinka a ƙur'ani yake kawai musuluncinka kuma a hadisan manzon Allah yake sunan manzon Allah nan ne za ka duba kawai Allah ba zai tambaye ka wani balarabe zai tambaye ka annabi na turo maka manzon Allah sallallahu alaihi ya ce kai kaza ya ce kai kaza kawai lokacin da ake bugun mutum a kabari ba wani balarabe da ya sani wani balarabe da ya san kuma inda za ka gamu da shi maka nuna shi a lahira ka ce wannan na gani na koyi da ke ce karya ne ba ni bane to saboda haka yawancin bijirawa musulunci aka samu wani sa'i Allah na tuba astaghfirullah mutum zai sai a kawo mutum wai yayi kwana biyu yana nema wai yana neman inda zai musulunta wai ana yawo da shi a maki mun zo shekarun jiya ba mu same ka jiya ba mu wani ne zai musulunta ya musulunta daga nan mana jama'a musulunta daga nan ya furta kalmar la ilaha illallah a can kuma yi bayani yadda ake alwala yayi wanka ya menene makamantan abu mai sauki basic abubuwa na addini wani bai iya bayani ban iya bayanin su bai iya contributing haka ga addini ya bada shi gudunma sai dai kai a kai shigun mal a kai shigun kaza a kai shigun kaza kamar shi in ya kurta din kamar musuluncin bai yi ba akwai wannan babu tarbiyya din ba a riƙe shi da musulunci ya ci sai wata irin wayewa ta shigo mutum ya zauna a dining table da abokanansa da iyalinsa a ci abinci kawai a yi ta hira a yi ta abin nan malai ce iraban irin bijirewa musulunci da aka yi a wannan zamani bijirewa ne da lam yahdus misluhu fi tarihin islam wanda a tarihin musulunci ba taba samun ma irin shi ba mimma auqa'ahu fi dhanaki aish yau irin bijirewa musulunci ne ya afkar da mutane a cikin matsi da kunci da takura da wahala irin na rayuwa aka ta ko ina kunci ne kai na rayuwa wannan ya ta ma wani ya na ma wani ya ta ma wani ya ta ma wani da ya kaɗai ta da ƙarama yarinya ka jiya ya mata fyaɗe da ya kaɗai ta da wannan ya ci amana da ya kaɗai ta da wannan ya ɗau mai mashin da ya kaɗai ta da haƙƙin wani dukiyar musulmi duk abubuwan da Allah ya haramta ya sanya su abu ne masu menene wato masu alfarma gidin musulmi da dukiyarsa da mutuncinsa Aka ake daga cin amana sai cin amana a can daga rashin gaskiya sai rashin gaskiya a can daga haɗe-haɗe sai haɗe-haɗe katar in mata ne wannan tana jifa wannan wannan tana jifa wancan in a ofis ne wannan yana jifa wannan wannan yana jifa wancan wannan bai magana da wannan wannan bai magana da wancan haka za ka tar duk a society ne na musulmi haka za ka tar irin yadda rayuwar take tafiya wa fi hayati shiqa kaga ana cikin rayuwa ta raɗaɗi wanda ko ba a san sabubanta ba bijirewa addinin Allah kama kala ta'ala kamar yadda Allah ce wa man a'rada an zikri wanda ya bijirewa addini na wannan to fa inna lahu ma'ishatan banka Allah ya ce akwai wata irin rayuwa ta takura zai gamu da rayuwa ta takura ta wahala haka za ka zama rayuwa ta takura ta wahala a je suratu tsaha aya ta ɗari ɗaya da ashirin da hudu a ƙara duba sharhin wannan aya shi kafiri za ka yi zai iya bijirewa Allah ya kafirta Allah ya wadata shi amma ba kamar kai da kace ka iman domin shi bai da wata rayuwa banda ta duniya sai kuma ka nuna rayuwar lahira kake rayuwar lahira kake mana ya ce ya tajalla hadal i'rab wato bijirewa musulunci da aka yi a wannan zamanin na musulmi bijiran da musulmi suka musulunci yana bayyana muna iya gano shi bi umurin kasira ta hanyoyi masu yawa fi hayati kasirin minal muslimin al yau wato a yanda mafiya yawan musulmi suke tafiyar da rayuwansu a yau afradan a ɗaiɗaikunsu wa jama'atin kuma a jama'a jama'a jama'a wa duwalan kasashe kasashe wa shu'uban da kabilu kabilu wa hay'atin da ma'aikatu daban-daban wa mu'assasatin da kamfanoni daban-daban wa min mazahiri hadha al-i'rab daga cikin alamun wannan bijirewa addinin musulunci a eh, wato alif akwai kasaratul bida'i yawan biye wa bidi'o'i yawan biye wa bidi'o'i yanzu ka duba yadda musulmai suke watsewa a bukukuwan idan za a yi aure da babu shi kuma da da babu shi din ba a yawan ma magana a amma yanzu da ake yawan wa'azi a kai kullum abin da ake yawan faɗakarwa da wa'azi da jan kunne sai ka ga kullum kawai karuwa din yake yanzu idan za a ɗaura aure bukukuwa majoritin musulmi yau akwai modas day akwai wani indian day za a shiga wani irin shiga wani indiya to akwai menene eh fulani de kawai abubuwa wallahi idan ka dan su aka lissafa maka su ina fata an gane to jama'a idan aka je reception din nan bangaren maza ne za su zauna za su nan layin su nan nan bangaren mata ne gaba ɗaya an sa kallafi mai mai sa hijabi dai cikin su intar intar intar intar to nan kuma za a zauna yadda kaga ana binci fajin inna to ita amaryan za ta ciwo kallafi fadinta da adunta tana jan wani abu kamar dawi a bayanta haka to za ta zo da kawayenta ta ta cikin jama'a din nan ana ana kallo ana kallo nan sun zauna ana ana kallon su ku wuce su dama sai sun keta tsakanin jama'a wajen zaman su yana can ƙarshe to sai uwar amaryan uwar amaryan ita ma ta zo da kawayenta tsofai tsofai da su amma an ji an yi fenti an rina fuska an wani jagira shekara wajen hamsin da wani abu Lahi lahilazi wannan fentin da ake fuska wata tana gaya mu wallahi sai an yi awa hudu ana yi a yi a shafa a shafa a goge sai a zauna ya huta ya bushe in ya bushe ya bushe sai a zo a ɗauko wani abu wannan a dare ɗaya za a wanke shi in an gama bikin nan amma wallahi za ka ji kuɗin da za a kashe sama da dubu ɗari da hamsin haka za ka dare ɗaya za a wanke ya ya bi ruwa ya tafi to sai kawayen sai sai ita uwa sai ta zo ita ma da layin kawayen ta su su ma su wuce to sai wancan amaryatan da ta da kawaye da menene sai a zo kannan mazan su ma sun yi anko su ma sai su wuce kala kala za ka rika gani akwai ran da aka gayyace ni nan wajen sardauna din na idan ka eh, nan wajen eh, one eh, GOC din na akwai wani can kafin sai kuna ali alkali ko ali akilu nan sardauna condition ko menene eh aka gayyace ni yi wata abin nan da na ga shiga su kai sai na canja topic na akan hijabi da haramcin sa ban ma ga wani haƙƙin amarya akan miji da haƙƙin a'a gaba ɗaya ma na canja maka na canja maka aka za ka ga an tura kallabi haka ta baya an haka an shiga kawai an yafa abin nan kawai ba tsoron Allah subhanahu wa ta'ala in ka zo wajen auren mu haka za ka yau ku duba birthday ku duba yadda ake bikin birthday yau wani ya har babban mutumin da baka expecting kana ganin shi yana tadewa a karatu yana zama majalisai majalisai wallahi kallahi sai ka samu shi ma yana abin nan celebrating birthday din shi yana faɗa haka za ka tarar abubuwa daban-daban daban bullowa kawai suke ka duba irin bewa bidi'o'i da ake wal fasida da bin munanan aƙidu gurɓatattun aƙidu kawai wanda ba na annabi ba ba na musulunci ba wa ma nataja an zalika min al wannan sai ya haifar da rarrabuwan kai wal ya ya haifar da ƙungiyoyi kungiyoyi kungiyoyi wal ahwa'i da kuma mabiya sun zuciya wattanazu da jayayya wal khusuma da khusuma fi dini a cikin addini fi a cikin addini don Allah da muna da yan muna da mata ta sun faɗa sun kawai sun taru a wajen fim sun je ana ta abin nan za a fidda fim iri kaza za a fidda fim iri kaza har a fito ana ana yau malamai raddi ana yau malamai kaza kaza kaza wanda ce maka ya fi fahimtar shirye-shiryen hausa ma akan ma wa'azi mana malami saboda shi shi shi akwai kallabi a ciki akwai rawa a ciki akwai juyi a ciki haka za ka tar wa iyazu billah da fa babu su waɗannan abubuwan to kalliyan da suke fa sama sai ka ji wayar za a yi hira da wata jaruma na me lahu wata tauraruwa eh mun san taurari dai Allah ya halitte su don abu hidayatul linnas zinatul lisama wa laqad zayyana samaa ad-dunya bi masabiha sai rujuman lishayatin eh wanda suke harbo shaytan amma yanzu wata tauraruwa ne za a hira da ita an bude an yi sponsoring din su a duniya an sponsoring din su su arewa din nan su wani farin wata su menene duka aka samu haka za ka kalli matasa hip hop din kalli matasa ka zai sa maka har nan tana tafiya ya ci kuɗa gashi ya tura shi ya yi toliya yana magana yana yana wani haka kamar zai ceki mutum a iya haka za ka ba zai taba maka magana a tsaye a natse ba a wani lankwashe yana kai hannu yana yana kai hannu yana dawo Maganar shi ma hausan ma gaba daya a rika wani murna ta ana daddatse ta ana daddatse ta ana sa waɗansu sakta sakta sakta haka ana abin nan ana burgewa kawai ta ɗauko irin wannan ayi hawa awa biyu wai ana hira da shi wani jariri wani tauraro a cikin al'umma duba subhanallah mu je abu na gaba daga cikin sabuba da al al'irabu an nahaji salaf bijirewa wa tafarkin as-salafu salih magabatanmu nagartattu yadda sahabai suka rayu da tabi'una da tabi'u tabi'i wanda mazu Allah ce khairun nasi karni mafi alherin mutane da suka rayu a doron kasan nan su ne sahabai na injiman manzo bayan su fa tabi'ai bayan su fa tabi'u tabi'ina su ne to yau an bijire wa tafarkin su kawai an rungumo na turawa kalli yadda matasanmu suke tafiya su a buɗe ana ganin fan ɗin shi ko gajeren wandon da ya sa shi kuma ɗayan ya ɗaura ya shaƙi daidai hancin duwawun shi haka haka ake tafiya an danta nan haka wajen jin an rike ana ta tafiya haka wahala kawai da yake ta farki shedan wallahi tallahi kai in aka sa ka wannan abu to an hada ka da wahala a duniya to amma da yake tafarki ne na shedan an amsa kiran shedan din to ba a ganin wannan wahala haka za ka ga mutum yana tafiya matasan mutum wallahi talla ba za ka taɓa ta wani wani ma haika wuce ce salamu alaikum musulmi ne domin kana jin tsoro ma kada kar kada ka riga yi wa kafiri sallama sai ka samu musulmi ya fita daga kamannin shi gaba ɗaya ya sa wani tirekwata da waɗansu mata mata aljihu a gefe nan ma waɗansu aljihu an an sanya igiyoyi a kunne an rataye abin nan ana tafiya kawai ana kallon waya kalli yadda aka fita kamanni aka fita haiji bayan da za a ka hango wancan daga nesa ka ce musulmi ne maballanta na maka yi zaton ma ahalus sunna ne babu ma alamar kawai haka za ka san kana shakka yi cewa salamu alaikum in ka ganshi wallahi sai ya fara sai ka amsa haka za ka san riga wani rubutu a nan wani kan wani a nan yana kallon wani rubutu wani a baya ka rasa me ka ce ya karanta shi kanshi ma bai san menene ne aka rubuta kamar yanda ake ta fita daga tsari da ake fita daga tsari a fata an gani fita daga bijirewa tsarin magabatan a tsale wa jahaluhu da jahiltan ma ya ma suka rayu an jahilci ma ya ma suka rayu awi tanakkuru lahu ko ko mutum yana makiyama ya kamantu da su kyama ya kamantu da shi subhanallah mu je jim al'almanatu sariha fi akthar biladil muslimin al'almanatu shine tsarin raba addini da mulki shine al'almana al'ilmaniya ita ce wannan aqida tsarin raba addini da menene da da da siyasa raba addini da aikin gwamnati a aikin gwamnati daban addini can daban ba a haɗa su saboda haka za ka samu ba ruwan ƙasa da hukunci da shari'ar Allah ba ruwan ƙasa da zartar da hukunci mutum ya kashe mutane talatin ya halaka rayuka ya akama shi red handed ma ana exchanging wuta da shi ana exchanging harbi da shi ana kawo shi kada lauyoyi goma sun tsaya masa ba wai sharri aka yi ba a'a ƙarar aka kama shi kuma ya yi confessing kuma ya ka shaidu an ka evidence shi ne amma he ka ji wai mutum wai an tura shi can he ka ji an bada bailin belin shi can ka ji ya bace kafin a daɗa kamo shi ya kashe mutanen da suka fi waɗancan kuma haka za ka tara ƙwayoyuka haka za ka tara yanzu misali da za ka je boda sai ka ga misali in ka shigo da shinkafa a kama in ka shigo da textile a kama ka amma in ka shigo da cd cd cd na fina-finai na bulufi ba mai kama ba mai kama ka wannan baya daga cikin abubuwan da ake kama da aka haramta shigowa da su amma fina-finai na batsa wanda ake a kasashen turawa na fasikanci da fasikai da liwaɗi da koyon liwaɗi da zinace zinace da koyon zinace zinacen kai da kuma ma'igo da koyon ma'igon haka za ta karar da shi kayan maye kala kala ƙwayoyi kala kala haka za ka tara babu bin salsala wane ne wa duk wani abin da yake karya tarbiyyar musulunci ba a kama ga su a kasuwa ga su a junction ko ina ga su a wheelbarrow ana yawo da su a duk inda traffic light yake zaka ga yaro ya riko su yaron da ka haifa kai jika da shi alaji a dan gwada wannan yaro da ka haifa har ya rasa tarbiyya da abin nan yana ganin wannan kai alaji ko za a gwada wannan ka gama ta yi wuce daga hannu ta hijabi ko ta gamsa ta abin nan ta biya wallahi ka duba immorality ƙungiyoyi kala-kala an san su na mata inda ake tsara kala-kala an san su haka za ka duk wannan ba wajen kame ba. a zo club har garin Allah ya waye ana cashewa a club ana cuɗanya ana shaye-shaye duk waɗannan wurare ba wajen kamawa ba ne. ba wajen da gwamnati ya dace ta sa ido ne ko ta kula da su waje ji abu na uku na sufariha, yawa ita ce wannan rashin bin tsarin Allah allati addan ila al-i'rab an shar'illah wanda ta kama har ma mutum ya bijire ma shari'an Allah yanzu a kafa sai wani ya ridda ya ce shi ya shiga christianity a ce aka ah, ya kai shekara goma sha takwas kai shekaran ka nawa goma sha takwas wani ne ya tilasta ka a'a ni na sa kaina a ce constitution ta yi bakin din shi ya bar addini ya bar abin nan da makamantansu to haka akai mutum baya sallah ce ce sallah ce ba zan yi ba wa ilal al bi ghairi ma anzala Allah ta kai ana hukunci da abinda sabanin abinda Allah madaukakin sarki ya saukar wa zuhuru zandaka zindikai ka samu mutum zindiki amma mu wai musulmi ne wa tayaratu dalla da kuma tunani tunani da irin abubuwa na fatattun mutane a kama yara tunanin cultism ka samu university ma malam ba dama ka zauna ba dama ka wannan ya kashe wannan wannan yan cult ne an gano su sun yaƙi yau sun hana kowa shiga sun tarwatsa aji sun hana karatu malamai sun gudu wai yan cult ne yau suka yau ka yaro da bindiga yaro da makami yaro da kaza wai makaranta fa ta gagara yan cult ko sun kashe juna ko yau an fafata ko an abin nan haka za ka samu yaro ya kaga ana kokari a cusa masa wani ra'ayi na irin abu na freemason da irin su abin eh, su cultism su waɗansu irin ƙungiyoyin nan da ya kaga yaro ka rikice masa wallahi ina zaune ana aka samu yara biyu da yake bai yadda ma da Allah bane yaron musulmi gaba da baya gaba da baya ta malali din nan aka aka tuso shi aka kawo shi wai ni in gamsar da shi Allah ɗaya Allah bayyana masa dalilai aka kawo ɗaya shi ma haka bai yadda ma kawai eh, sama bakwai bane lakar sama sab'a samawati din nan gaba ɗaya bai daɗa kasai bakwai bane da abubuwa da yawa in ka ga yaron irin tambayoyi da ya rubuta da aka ce za a kawo shi a wajena wai ya yi listin in kan A kan in na amsa su na gamsar da shi to ya yi da Allah ne nan fa aka kawo su fa wallahi to duka da Allah maɗaukacin sarki ya taimaka dai aka shawo kansu amma shi ɗayan akwai waɗansu series na waɗansu littattafai haka da aka sa a kwamfuta kwamfuta ne yaron yake sosai ya je ya tsokano wani go ya tsokalo shi ya shiga ya canja masa tunani gaba daya wallahi to daga baya aka kwana biyu sai uwar ta yo printing din wannan series din a kwamfuta ta samo su na daya da na biyu kana karanta na daya sai ka ga duk duniyan nan baka sha'awa in komai in ba ka karanta na biyun ba sai ka karanta na biyun sai ka ga hankali ka a kaman kayan maye da in mutum sai ya shiga na uku to haka ya karanta siri sun gaba ɗaya suka abin nan duka aka yi photocopy ina da su yanzu haka ina da su haka za ka ta ‘ya'yan musulmi Allah ubangi ya rufa mana shi wata na kuru litin mutum ya rika ɓadda kamannin shi da identity na shi na musulmi a matsayin shi na musulmi ya rika ɓadda shi kawai wani na jin kunya shiga jama'a yana ɓadda identity na shi na'am cewa shi musulmi ne da duk wani abu na kima na mutunci mutum yana kokari wai shi ma ya ya ajiye shi a gefe ya saje da jama'a maimakon shi musulmi shine zai riko da nashi wani ya menene wani yin sha'awa ya ja wani a'a shine zai ajiye nashi wai ya biye ma waɗanda suka watse suka bar nasu to wannan din sai ya haifar da abubuwa kamar haka shuyu'ul fasadi yaduwan barna wa zuhurul fawahishi bayyanan alfasha wal munkarat da ababen ki a anguwa wa himayatuha da kuma yadda ba za iya kare su ba da kare su da kare su yanzu ƙungiyar 'yan liwaɗi ƙungiyar 'yan club ƙungiyar duk waɗansu maɓarnata yan biyan din nan su menene sai ka samu suna da lauyoyi da aka ajiye musu suna kuma suna da alƙalan da za su tsaya musu a kotu kana taɓa wani a ce ka taɓa mai yanci saboda haka za a iya mara masa da lauyoyin da ko bai da kuɗin da zai biya lauya saboda a mara masa baya wani abu ya tabbata wallahi duk kotun da ka sani in ya shigar sai ya ji fikin in mai kokarin gyara sai dai ka buga ka buga kai ka ce ka bar wa Allah kawai abin da ya rage ka ka nuna Allah kai ka sauke ka laifi abin amma ko kotun duniya za a je wallahi suna da alƙalan da aka naɗa don su kawai ka yau kana taɓa wani kana taɓa abin nan da makarantar su harkar karuwanci to sai kaga an haɗu an haɗu wai an union ɗin karuwai wai sun sa mutum a kotu union din yan liwadi sun sa mutum a kotu union din yan kaza duk wani mabarnaci suna da mabarnata suna da union suna da alkalai suna da kuma lauyoyin da za su kare su ba don wani abu bane ya sa duka ake wannan combined forces din sai dai don a tinkari musulunci da masu kokarin kawo gyara kawai da masu kokarin kawo gyara kawai haka za ka san Allah ubangiji ya rufa mana asiri na gaba a taalluq bishiyara shiga irin waɗansu ƙungiyoyi wal da waɗansu irin wato eh, ƙungiyoyi masu wani irin tunani wanda suke wanke ƙwaƙwalwar mutane alhaddama wanda suke rugurguza tarbiyya da ɗabi'u masu kyau wal afkaril mustaurada kaga an cire wa mutum tunanin shi na addini tunanin shi na al'adan shi a matsayin shi ba haushe ko ba fulatani ko kanuni ko ibo an zubar da duk abin nan an je an aro wani tunani daga wani nisan duniya an ɗauko tunani can ɗin an zo an cusa masa a kwakwalwa sai ya zauna yana ganin dukkan ku ba ku da tunani sai shine mai tunani kuma nashin nan shine daidai nashin nan shine daidai sai ka samu mutum gashi bahaushe ne kabilanka ne dan nan kasan ne gaba ɗaya komai nashi amma ba yahude ne a tunani ba yahude ne a tunani kawai haka za ka tarar da shi ko ka same shi misali dan communist ne a tunani shine haka za yana kallon ka gaba daya ba ku san komai ba ku da kiman ko kobo shine to an cire nashi an kwakwale an zubar an wanke an ɗebo na wani daga wata nisan duniya an cika an cika kawai an shi riga ka iri ɗaya za ku shiga hula ma iri ɗaya babban riga da komai amma wallahi tallahi kana zama da wannan mutumin ah, muna yaƙan yahuda daga nesa na nesa mu dawo nan kusa da kuma ashe haka za ka zo duka haka za ka tarda abubuwa haka za ka tarda abubuwa wa kullu hadhihi al-umur duk waɗannan al'amuran wa nahawha da makamantansu mimma yandariju tahta mafhumin i'rabi an shar'illah dukkan su suna karkashin kalman bijirewa shari'an Allah dama Allah ce fa ma ba ba'dal haqqi illa dhalal babu wani abu fa bayan gaskiya da riko da Allah sai dai bata in baka yi riko ka bi Allah ba to shedan zaka in baka bi gaskiya ba to babu shakka bata zaka bi in baka bi littafin Allah da sunnan manzon Allah ba to babu shakka aka fi su zaka bi dama abun biyu ne kawai tusiru shabab غير تثير غيرة الشباب المتدين ذاك ذا أبو بوا da suke harzika ɗali mutum matashi da yake da addini wato za ka samu idan matashi mai addini ya fito to za ka ga yana zagaye ne da makiya addinin kowa farautar shi yana tsakanin wani irin gravity ne haka wannan yana kokari ya ja ta nan wannan yana kokari ya ja ta nan wannan ta can wannan ta can wannan ta can haka za ka tafi duk wata barna da duk wani abin da ya saba wa Allah daga lokacin da mutum ya taka kofar gidansa ya fito a cikin su yake kawai har ya je inda zai je ya dawo sai dai in ya rufe gate din gidan shi to nan ne za a ce ah, ah, kamar wani abu ya biyo ka kana gudu kana rufe gate din gida ka zauna ka ce alhamdulillah to haka mutum yana taka kofan gidan shi to duk abin da za ka riƙa gani kawai immoralities ne kawai abubuwan da a contrary ba ɗaya daga tarbiyya ma da koyarwar addinin musulunci daga lokacin da ka sa kafa a wuce kana fitowa za ka hangi wani abu kana hawan titi kana shiga mota za ka je wajen aiki har ka dawo maganganu da mu'amalan da tsiraitin da shigan da menene har fa ka je ka dawo kawai har fa ka je ka dawo to irin nan da muke zama ne mafa mai sauki shi ma kana fita an sace ma takalma shi ma kana fita wajen makukutan kana fita sai a sace maka takalma wallahi tallahi duba irin society a sace ka a yi kidnapping ɗinka hmm? ka gaji da rayuwar ma Allah ya ɗauki ranka a kai ka kabari wani yana san ɗama ya tono ka shi ma daga kabari wallahi baka zo duniyan ba kana ciki a farɗe cikin matan ma a sace ɗan a zaro shi a je a yi abin nan a yi tsatsabe ba ka zo duniyan ba an fisgo ka kawai ka zo kana yau an hana ka sake ka ma bar musu duniya ka koma karkashin ƙasa an biyo ka shi ma an tona kabari an buɗe kaburbura yau kaza in ka je can an buɗe kaburbura kaza yau in ka je can an buɗe kaburbura kaza yau in ka je can haka aikin jama'a rayuwar ke a jona muku wuta kuna ɗan kallo wani ya biyo dare ya je ya ciro ne abu a transformer wata na ya cire ya yi nasara wata rana transformer ta damke shi shi ba ai mutuwan kasko haka za ka gani haka rayuwa irin rayuwan da yake nan kawai amma wai fa wannan jama'a wai kar Allah ya taba su a kar Allah ya taba shi ya ci ya ya ji dadi kawai wani ne in an taba shi Allahu akbar ya sun cancanta amma ban da shi irin rayuwar kenan Allah ubangiji ya rufa mana shi وهنا لا يظهر له السعي الجاد لتغيير الحال وإنكار المنكر sai ka ga abubuwan da suke zagaye da mai addinin na barna to sai ka gama idan aka ce ma wai ka hana mummunan aiki ka yi umarni da kyakkyar ta ina za ka fara ta ina za ka fara yau in ka kulle mutum a gidan shi wani a gidan shi da iyalansa kawai ya yi shekara ɗaya ya yi shekara ɗaya a ce ya gyara gidan to sai ya fi shekara ɗaya in ka ɗiba mai shekara ɗaya ka ce kar ka fito zauna cikin gidanka da 'ya'yanka da iyalanka kawai an baka shekara ɗaya ka canja su kafin ka fito society ma ka fara canja na kofar gida ka fara canja na layi a barka a kulle ta a jirka a ce iyalanka kake so ka canja kawai da 'ya'yanka bayan shekara ɗaya za a rika maka komai an ɗauke maka ana so su yi graduation kawai after one year kawai zaman zamanto gaba ɗaya mabiya kunna, mabiya masu tarbiya masu abin da makamantan ka gani a guji za ka fito gidanka kenan da kake da fawa da kake ga ballan sana a ce kuma ka fito makwabci makwabci a canja a canja layi a canja yan anguwa har ka fadada har ka fadada ka ce an yi ta misali sai ka samu abun ta inda ma za ka fara shi yana da yawa yanzu a bar malamai kawai da shaye-shaye a ce sai an gama wannan a zo a kan liwaɗi maɗigo maɗigo ɗin nan a ce an gama shekara na za a yi shekara na za a yi Allah rufa mana Yanzu tafaddi asiri يلجأ إلى التصدي لهذه الانحرافات بلا علم ولا حكمة الشيء صار ذاك دوني إيرن جنوا النأبون نسيت ya tsananta. kishi ta ɗauke shi kaga yana abubuwan ma out of sense ba hikiman ma ba hikima wani abun ya kaga wani in ya zafa kan wato zafin abin da yake gani ta ya za a kai musulmi ka yi haka ta ya za a yi musulma ta yi haka ta ya za a yi musulma ta yi haka abu na gaba uku aktaril musulmi na fi tafsiri fi haƙƙin yawancin musulmi sun afka wajen takaitawa wajen haƙƙin Allah subhanahu wata'ala haƙƙin da aka halicce su domin shi an takaita haƙƙin Allah na fidda haƙƙin Allah na zakka wani bai fitarwa bai fitarwa haƙƙi na makwabci da makwabci wani baya baruwan shi da wannan haƙƙin ɗan uwanka musulmi akan ɗan uwan shi musulmi wani baruwan shi da wannan takaitawa na hakkin Allah ma a yi sallah akan lokaci a san ma sallan maya take ya raka'o'in ya karatu ibada iri kaza ya ake yinta shi ma duk an taƙaita wartikabuhum lizunubi wal ma'asi ka mutane suna afkawa akan zunubai wal ma'asi da sabo daban-daban wal munkarat da munanan abubuwa abun kyama ga mutane suna faduwa a cikin shi suna faduwa a cikin su yanzu don girman Allah inda za mu kan mu'adalci, a ce siga a ce lemun kwalba kala kala ɗin da likita zai zo ya rubuta musu listin abinci a ce waɗannan ka su ne matsalanka na lafiyanka a cewa mutum za su saka hawan jini a cewa mutum za su sanya maka a abun nan siga za ka kamu da siga a cewa mutum ka zai toshi matsaloli dai daban-daban ka ga likita ya rubuta ce daga yau banda cin jan nama banda cin naman saniya banda cin nama akuya banda cin naman tinkiya banda shan siga banda cin abun nan shinkafa banda cin tuwo banda safara akwai starch akwai menene a ciki ah, don girman Allah dan adam baya bari na kuma ya saba da su a rayuwar shi yau kawai sai ya jantse saboda kawai hawan jini da suga da yake da shi zai iya bari duk zaƙin su duk daɗin su kaga mutum yana kwaba abu idan aka zo ko abinci ake ko ne ake da Allah ina na marasa mana masu ciwon suga in ka gana kusan fari sol wani ruwa ruwa ne da nama kawai da dan wani wace wace a ciki idan aka zo wani a hana shi shan gishiri wani a hana shi yaji wani a hana Zakin nan idan aka ce mutum yana da ciwon suga na fa, hatta ayaba bai ci hatta jus kala kala na jus da lemon kwalba duk da zaƙin su inna yana gani yana ji wallahi daina shan maltina to wannan fa wai likita ne ya tsara masa a takaice za su zamanto dalilin mai ajalinsa amma duk daɗin su da zaƙin su inna wallahi sallahi zai baki ka zo ka ga yana cin wani acca acca wata gujiya gujiya haka ana haɗa masa wani irin koka abin nan ka out ana dan kwaba masa da madara shi ma ba siga wani dan siga maza a bashi wani dan kwaya haka a zai dan fado kaman kaman kwayan dawa shi ma ya sa duk dadi ya bashi wallahi saboda likita ya nuna masa wannan ajalin shi amma wani da ya dauki duk daɗin zina duk dadin liwadi Allah ya ce zan babbaka ka da wutan jahannama shi baya bari shi bai iya bari wancan duk daɗin shi da sabawa da shi shekara talatin yana sha yau likita yana rubuto masa listin yana cewa stress ne ga rayuwar shi barazana ne ga rayuwar ka wallahi zai fasu amma wanda yake zina duk yanda aya ta zo yake wane yau kana iya mutuwa jahannama ne konewa ne gaba ɗayan shi zai abu ya babbace autar wallahi bai iya bari Allah shi ma yanda ya wanda su wannan ya maka listin abubuwa ka bar su dan dan adam irin ka shi ma Allah ya maka listin banda zina banda le banda kaza banda kaza shi Allah ne san wani irin daɗi ne a cikin da dan adam baya iya a yi ta mai fada ya bar shan giya kaga dai ba wani daɗi bane ni dai ban taba dan amma ni dai mai shanta daga can in yana tsaye dai yana tsaye magana dai sai ka bar wajen duba wiwi dai yanda take da wani karni da abin nan amma ita da yake Allah ne ya yi umarni a bari wallahi dan adam baya bari kuma sayar ne da rayuwarka na gaba ɗaya cikin wutan jahannama ne mutum zai koma to wani irin daɗi ne da shi da ka zai ce ka bar shi halaka ne a gare ka ka zaɓi halakan likita da ya maka ka bar na likita duk daɗin shi da ɗanɗanon shi da sabo ka iya bari wannan ka ka bar na Allah ka ƙi ka bar na Allah a yi ta wa'azi a yi ta fata kullum fanɗarewa ake ana yin sharɗin kawai ana yin sharɗin ka duba ɗan adam abun mamaki ka duba bayya barin hanin na Allah bayya bari sannan fa karshen ta yi paralyzing ne ko injini ya hau ya yi paralyzing amma wancan fa wutan jahannama ne fa amma wallahi kullum ta san ma wancan ya zafan makansa Allah ubangiji ya rufa mana asiri haka za ka na abu na gaba akwai tarkul amri bil ma'aruf wal nahyi anil barin umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki yanzu lai azun premises na almanafin nan duka shine anguwanmu mu ne matasan ciki mu ne iyayenmu ne amma sai wani mabarnaci ya baro anguwansu ya ɗauko mace ya zo ya tsaya a kofar gidanmu a nan ya tsaya a kofan gidanmu kowa ya wuce in barna ce ya kai ta angon shi mana me yasa ya kwaso ta daga can ya kawo mana ita nan dai angon da daga kallon mu ne sai yayyun mu sai iyayen mu mata sai iyayen mu maza don me yasa mu in ba za mu haɗu mu matasa mu matasa ba kai daga ina kake me ya kawo ka nan ba ce daga nan mabarnaci bala'in matsoraci ne in ka zare mai ido ta kada mu sace ganin ka a nan anguwa kada mu sace ganin ka a nan anguwa ko mai sai da abu ne matasa suka haɗu suka ce union ne na matasa na nan anguwa kada mu sake ganin ka sai da kaza a nan, walla ba zai sayar ba zai ma lallaba ya tashi nan gaba a hankali zaka ga yana sadadawa zai tashi ya bar anguwa domin me ba ta yi accommodation din barnan shi ba amma ka samu anguwa ni ne da kai da wannan da wannan ga gidanka ga gidana ƴaƴanka ne da nawa amma hai mabarnaci ya zo yayi abin da ya ga dama a gwan kawai a tashi a ya tashi ya kada motar shi ya tsallake shi ya je nashi anguwa ya je musu a mutumin kirki nan kuma ya zo ya ta asa kannanka su wuce yayyunka su wuce iyayenka su wuce a gaban wani ma a jikin kofar gidan shi ma za a tsaya da mota wani ma a jikin windon shi ma yana ci za a tsaya da mota a ɗaga gilas ko kuma a tsaya da abin nan har sha ɗan dare abinda Allah ya ɗora mana marra aminkum munkaran din nan ba ma yi falyughayyirhu bi yadihi ba ma yi falyusailla nasa fa bi lisanihi magana ba a yi haka al'umma take raye take zama saboda haka babu ma al'umman da aka fi saukin penetration a shige su a irin al'umman mu na arewa yanzu da za da mu yi shaguna a nan duk nan shaguna ne mu yi shekara ashirin shagunan mu ne in ɗaya tashi sai wani ya zo da kayan batsa ya kafa sannan ya kafa wani irin abin nan speaker a nan eh, eh, menene loudspeaker ya yi ta kiɗe kiɗe duk ya hana mu ji ba ma jin komai kiɗe-kiɗe kawai ya fito da abin nan din waje ba sa ga mutane mu ba sa ba su jin wai wani yanci ka hana mu ba ma ji wannan da ba ma bukata ba a'a ko akwai ya ci wai ni ba zan shiga hana mutum ne cin abinci ba kowa sai ka je cin abinci wajen cin abinci shi cin abinci kawai haka za ka haka al'umma ta zamanta to shi yasa ka ga duk abin da aka turo na barna sai ga an turo shi nan ba sa ido ba kula babu wani abu wani ma ya ga mu ne ma za a dauko ma cikin mu ne shine mai gadin wajen yana ce ya samu sana'a wajen cin abinci alhamdulillah haka za ka Allah ban ya rufa mana abu to za mu tashi insha Allah a na biyu ko sai a na biyu wancan reshe din na na ɗaya ne a ƙarƙashin bijirewa mafiya yawanci musulmi ga addini shi ya haifar da waɗannan abubuwa a ba jin dalha wa zayun din wannan duka suna ƙarƙashin na ɗaya bijirewa addinin musulunci abin da ya haifar gobe kuma <laughs> sati mai zuwa Allah ya tsaye rayuwar sai mu yi na biyu eh, da fata Allah ubin ya mana muwafaka ya shirye mu ya shirye al'umman mu ya tare mu ya tare mana